kai ne wato kai dan ne mafada ne da ka shi ne ka wuce kan wannan yarinya ko to ai malam addu'a za ka mishi ka yi hakuri sai ka rika mishi addu'a ko da shi ya eh! Bawu! Ya Allah! Daidai oga. Ba ki bayar ba sai na miki balle-balle ne. Sun yi iyaka ta unguwanninsu, sun yi mata kashin dankali. Fitinannu biyu sun addabi al'umma. ta kowanne sashi shirin ya fita da fitarsa ya kuma amsa sunansa mai taken dabar zamani dabar zamani amm kainuwa production su suka yi jigilar daukar shirin nauyinsa amm kainuwa production su suka ce ku kalle shi duk wanda kuka ce baku abu bai baku ba kowaye mashiryin shirin shiryawar tabar zamani usain abbati mai rake warta kwace ya zama ruwan dare a garin rashin ta magabata rashin cin kunyar mai kunya rikice da zaki na ba kuma ba bane ana muku magana kuna jin mutane dan Allah ji ya shigo mana gida ko sallama babu dabar zamani ku kalle shi mana dabar zamani da ni da ke da ku mu zauna mu kalle shi mana zai dinga zuwar muku akan manhajar YouTube channel mai taken sa'adat TV a duk ranar Lahadi misalin karfe 8 na dare. Jikilar ɗaukar nauyin tabar zamani Mus'ab Nasir. zari zamani. ya so dawa ya zama nama kai ka san da cewa wani naman ko an ci shi sai an yi amansa ya dan mace kake magana me salo ne a gabanka na jama'a na neman wannan rana Lallayi wayitin ka hari ya hada. Ya hada kuma ta zo. Jesus! wargaze shi ku cinye namansa ɗanye. Yaya, mai salo ya shigo cikin gida shi da abokanansu wayoyin da kakawa sun kwace. Kaga zancen da rika bai muku ko? Eh, shi ne hankali ne wannan. Na rantsa da lillahi wa hidin ka hari sai mun ci amanar kayan nan. Wallahi naman sa ɗanye kuwa. Ba da umarnin shirin Salisu Muhammad Akhtar. Ah, da Allah baiwar Allah you so much, Ali! Ali! Yaya? Menene wannan? Yaya? Alhatsari kai? Me ya faru? Yaran dage. Eh? Yaran dage ne. Dage! Na dawo makaranta. Suka maka wannan dan yajin? su ne suka lakata maka wuka ko gatari ko addabe su ne yaya Godoro Godoro yakin duniya ya zo lafiya na binka anan nan wajen kai kai tsaye a tsaye a bakin hannu au waya liba je ke rawo ga kai ma amincin Allah ya tabbata a gare ka to an yi barkizi a kanki ko da zan mutu ba zai taɓa damuna ba kawai burina na na gana mallaki. Faɗuwar gaba. ka hana ta kula mutane a waje amma ba ta kula yashin nan ko Alimata! Alimata! Ba haka ba zan zabka maka mari in tsinka maka mari tunda kai ba ka da mutunci. Ni suke tsaya. Da ni da ke na Halima kyan faɗa kwana ana yi wallahi. Suna ina. Gwamnati! Sai gida! An haɗa gangan mu. Gaskiya sun hagu. To idan bata kula mutane ba uban wa kake so ta kula? ba za ta yi aure ba kake so ta zauna a cikin gida ku zame mun bala'i a cikin eh, gida masu iya magana sun ce ana mun hayaniya a kan ita ma so kake ta zauna ba zan aure da ita ba ke jawo mara kunya duka ya akai me akai me zai faru ne rikita rikita da rashin mutuncin faɗan daba ya zagaye wasu ƙauyuka guda biyu da suke kashe-kashe da sare-saren junansu a can bangare guda kuma zayyad yana so ya afka cikin kuskuren nadamar da na sani tage na halima Allah ma za suka nuna wahala gaskiya da yarinyar nan wanda ka gure ita dan tana da wani saurayi dan daba ne dan akwai wani ma wanda ya zo wajen ta sai ya cire masa ne dan haka shawara da ran ba da yarinyar nan sai kai Iya ne an kar an kar an kar an kar ya ga ba kyau ba da koyo koyon jaruman da suke cikin wannan shiri kamal mc ba ibrahim sa'id soja sunusi zangon waka sale tanuku sani tuze sani falanga isiya kulli fatima baby zinat z haɗi da shamsiya yar agadas wannan shiri zai dinga zuwa muku a ƙarƙashin kamfanin nan da ya saba shirya muku fina-finai rijiyar zaki fim production labari da kuma tsarawa kamal mc ba wanda ya ɗauki nauyin shirin Kamal MC ba, mataimakin mai bada umarni Sunusi zangon waka, bada umarnin shirin Musa Social. Wannan katafaren shiri zai dinga zuwa muku a YouTube channel ɗinmu mai suna Kamal MC Hausa TV. Ku hanzarta ku je ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar kararrawa ta yadda da mun ɗora sabon aikinmu za a dinga sanar muku. yanzu hakan nan da wajen su muke amma har yanzu har nuna mu ina cikin farin ciki wanda ban taɓa yin irin sa hakan ya tabbatar min da gaske kake za mu zauna a ƙarshen inuwa ɗaya faɗuwar gaba faɗuwar gaba faɗuwar gaba wannan shi ne abin da ya faru tsakanin imam da Najat. Daga ranar farin ciki da annashuwa neman kwana tsakanin da za a ci da imam da domin lokacin imam ya rasa farin cikinsa ya rasa wane ne shi har kawo yanzu mun shaida ne mun yi magana da mu a ci da imam da darakta ga naja'atu ke ce shaida a garin ki akwai komai da domin lokacin ta nuna mana komai ba matsala ba matsala tun da domin lokacin matsala take afkuwa. Sallam. shi da adalci ilimin yana cikin wani yanayi yana buƙatar taimako bayan da yake da a yanzu yanayin da yake ciki ya san da ilimin da aka sani bane da alaihi wannan shi ne gaskiyar abin da na sani tsakanina da aminina imam na ji a taimaka na ji a ta kuma ɗakin mijinta wallahi yin shaida ne na ji a ta tana son imam kamar yadda yake son ta tabbas haka ne na tabbata da cewa na a tana suna kuma ni ma ina son ta na sha wahala kafin in gane ma inda take ta sanin ki tun tsaya mu ki bai ma hannun da kuke ciki ba ba ni ba zan takura mata ba ko yanzu ta ce za ta koma ta ɗauko ta ɗaki ta ƙara gaba na takura mata ne ba na gurbin na magana da ita ruwa amma ni ba za mu takura mata ba Anti Salma. Ina jin ka. Shi ne ina adalci. To zan maka dole ne? tabbas hakika na yi kuskure a rayuwata darakta ya nuna min gata da soyayya amma na zo na watsa ƙasa a idanunsa ya shi babu ja'ar, ɗaukakar da yake takama da ita tana nema ta kasance tarihi ya shi fatima tana nema ta bijirin wa umarni na shigan yaron can wanda duk duniya ba wanda na tsana kamar sa siraju yanzu duniya shi take kallo a matsayin jarumi ka na ina ka Allah kai ka jarabce ni da wannan halin da nake ciki Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Tun daga da kun gobe ai nake ta sallama nake ta sallama na ba amsa ba. Sai kuma nake kamar maganganu na ce bari in dan ƙara so sai kai ne. Gaskiya ne. Um, Imam, yana kamar kana cikin damuwa. Ai, me ne? gaskiya imam ba zan ma ba da ni da malam bala tuntun mun lura cewa kamar wani abu yana dawo kuma ka zuwa kusan kwana biyu kenan ba magani ba ka fita ba ka zuwa inda ne shi ne na ce bari in zo in gaya kai ka san bai kamata ba ana tare kwana biyu ba ka zo mutum ba ya kamata ka bincika shi ne na ce bari in zo in gaya ci gaskiya ne ma tabbas ina cikin matsala matsala ina ina cikin babban matsala wace irin matsala ce wannan matsalar ta shafi cikin gidana ne Allahi wa ina ya don haka abin da nake bukata a ka addu'a ita na bukata a wannan lokaci fiye da komai haka ne ma dukkan abin da ya samu bawa ya kamata ya koma ga ubangiji shine kawai mai bashi sauki dukkan tsanani yana tare da sauki amma gaskiya ina kar gida mu kar gida mu kada ka je wani ciwon ya kama ka amma ba za ka iya gaya min wace irin matsala ba ce duk da ka ce ta cikin gida ce ko zan iya baka shawara haka ne ma ne daga cikin matsalar ta shafi wajen aiki na ne haka taimakon da za ka iya min shi ina son ka shirya sarka na wajen ubangidana wato darakta na shi ne taimakon da za ka iya yi. don Allah ba matsala imam duk wani abu da ka nema in dai ina da ikon yinsa wallahi zan yi ma sai dai idan ba zan kada ka samu damu kada ka samu damu kuma insha Allah zan ya ka da addu'a alhamdulillah na gode sosai da karamci da Allah ya saka da alkhairi ba ko mai malam bala ce na gaishe ina amsa a ce mai shi na gode sai na na gode malam sai an gode sosai sai na gode alkawari ni dai na rike na ki in kanta. Cin amana babu na da ke kifa hankalta, dukkan abin da na san zai bata miki santa. Sana'ar da nake yi mai tsafta ce ki fahimta. Ka gajiya, gajiya.

babu wani jarumi babu wani tauraron da ya kai ni wani a ne yanzu ba mu da wani jarumi a kan kwanye sama da sura wannan yanzu darakta har wani jarumi ne da taimon kamfanin nan ba wani gata da bai maka ba a kamfanin yanka kafa kowa da baka amma ka zo ka zo magana ta mutane ayyuka na sani darakta na yi ga isa daga ta ga isa producer yau daga cikin wanda ka lalata wa aiki a yanzu akwai karshen suna sai na aiki sa wanda har yanzu ba a yi ba da ka ji kan idan mun dawo kasan ka ofis darakta dan Allah yanzu babu wani kokari da za a iya yi masa ai ba wani abu da yake sai yanzu ku ji in mun dawo kan ofis ku same ne kike ne sai an ji mu da wasu abubuwa kuma da nan sai da zuwa antiliba yau yau zuwa ina da ya hanya Alhamdulillah. Dama ina son in je in sami ɗazu nake tunanin haka. yake faruwa ne haka ina Wallahi an ba ina cikin wani hali. Ina cikin tashin hankali domin ko mun samu matsala da ran sha'ar. Tun lokacin da kika zo kika sami ni, na ɓoye miki ne ban gaya miki gaskiya ba. Sakamakon mai tunanin cewa matsalar ba za ta yi ƙarfi haka ba. Hmm. Na san za a yi haka. Tun a lokacin da na zo gidan nan, na same ka cikin wani mawuyacin hali. Na san tabbas akwai matsala, amma a wannan lokacin sai ka ɓoye, ka ƙi sanar da ni. Ko me ya dalilin yin haka? Abin da ya sa an tuno ban taɓa tunanin matsalar za ta kai ga haka ne ba. Kuma dalilin da ya sa yawan zargi ne. da kishi irin akan sana'a ta tafi na je gidan na gana da ɗan uwanta a tunani na matsalar za ta zo ƙarshe amma hakan ya gagara hantu badan alakici makamu a kan sana'a ka kuke rigina da ita? to a wani dalili lallai ka. abin nan ya bani mamaki amma kar ka damu ɗan uwana duk abin da zai bata maka rai a rayuwa ba na son shi in Allah ya yarda zan je gidansu zan je gidansu insha Allah duk abin da ake ciki zan zo na sanar da kai amma an ci ba dan Allah idan kin je kar ki je a cikin fushi saboda abu a samu sassauci saboda kana tsoron ba haka ba ne babu koyo ɗan uwana duk abin da za ka yi farin ciki a rayuwa ina ƙoƙarin na yi maka shi ba na so kullum in nazo in same ka cikin wani yanayi kar ka damu insha Allah zan je in bibiyi abin in Allah ya yarda za ka samu farin ciki alhamdulillah na gode anti ba kar ka damu in dai za a samu maka da farin ciki insha Allah ne kuma zan je in yi iyakacin ƙoƙari na gode sosai. Yawwa. Kin kyau ɗan mata. Ɗan yi dariya mana haƙorin su fito kuma. Ke kuma lafiya za ki shigo cikin gidan mutane ko sallama babu? dama ba daɗin ne ya kawo ni ba zuwa ne ya tambaye ki cewar akan me za ku hana aka komawa gidan mijinta duk da cewar igiyar auren ai ba a hannunki take ba okay saboda shi yana gadara shi dan fil ne zai wulakanta mana ya idan ya isa Allah ya tsina baki isa ba wallahi ke kuma kika shigo mu cikin gida ba sallama zan iya miki rashin mutuncin da ba kya tunani hmm ai ku dole ki ce bai isa ba mu isasshe ne a gurinmu dole mu yi alfahari da shi oh saboda yana dan fim shi yasa yake da matarsa gaya mata dai ke rufe min baki yan safiya ban kasa da ke ba ki fita min a gida idan ba haka ba za ki ga abin da ba ki tunani ta ga hanya na to mu gida mu gani da ni ya da hanya ga mai faruwa ya ga mai gida ya za a yi wannan kawai ka wani shigar gida ko sallama babu wallahi tallahi bai yarda da wannan abin ba a to wannan abun ba na nan bane ba bai gaba da kuma kuɗi a kula hali a nan kuma shiga ciki ne tattauna musamman ake ciki magana ba taran ba ta shiga ciki Ni dai na rike na ki in kin fuskanta. Lalle Salimu kai jarumi ne. Dan ba taba tunanin wayannan zaka dawo wurin mai gida ba. Da bari zamani halin a inda bar zamani ni za ka ba ka ce kai baba kai ne wato kai dan ne mafada shi ne da ka fita shi ne ka wuce kan wannan yarinya ko to ai malam addu'a za ka mishi ka yi haƙuri sai ka riƙa mishi addu'a ko da ya Bau! Ya Allah. Daidai oga. Ba ki bayar ba sai na miki balle-balle ne. Sun yi iyaka unguwanninsu. Sun yi mata kashin dankali. Fitinannu biyu sun addabi al'umma ta kowanne sashi. Shirin ya fita da fitarsa ya kuma amsa sunansa mai taken dabar zamani. Dabar zamani. AMM Kainuwa Production. su suka yi jigilar ɗaukar shirin nauyinsa. AMM Kainuwa Production su suka ce ku kalle shi Duk wanda kuka ce ba ku abu bai ba ku ba kowaye. Dabar zamani. Mashiryin shirin shiryawar dabar zamani Usain Abbati mai riki, Warta kwace ya zama ruwan dare a garin. Rashin jarar ta magabata. rashin jin kunyar mai kunya rikice da zaki na ba kuma ba bane ana muku magana kuna jin mutane dan Allah ji ya shigo mana gida ko sallama babu dabar zamani ku kalle shi mana dabar zamani da ni da ke da ku mu zauna mu kalle shi mana zai dinga zuwar muku akan manhajar YouTube channel mai taken Sa'adatu TV a duk ranar Lahadi misalin karfe 8 na dare jikilar ɗaukar nauyin tabar zamani musab zamani zari zuwa yan zamani yaro a gida yake in ya so dawa ya zama nama kai ka san da cewa wani naman ko an ci shi sai an yi amansa. Ya ɗan ma kake magana. Mai salo ne a gabanka. Na jama'an na neman wannan rana. Lillahi wahitin ka hari hada. haɗa. Ya haɗa kuma ta zo. Ah! cinye naman sa danye. Yaya, mai salo ya shigo cikin gida shi da abokanansu Wayoyin da kawo sun kwace. Kaga na can da raka bai muku ko? Eh, shi ne hankali ne. Na da ta da lallahi wa idin ka har sai mun ci amanar kayan nan. Wallahi naman sa danye kuwa. Ba da umarnin shirin Salisu Muhammad Akhtar. Ah, da Allah baiwar Allah don isa musulmi Ali! Menene wannan? Wace wa inna jurduna? ne. Dage! Na dawo makaranta. Suka maka wannan dan yajin? Su lakata maka wuka? Ko gatari ko addabe? Su ne Bodurov. Bodurov. Yakin duniya ya zo. Lafiya na ganka a nan wajen kai kai tsaye a tsaye a bakin hannu. Au, waya liwa da yake rawo ga. Kai ma amincin Allah ya tabbata a gare ka. To ai mubar ki a Ko da zan mutu ba zai taba damuna ba. Kawai buri na na gana mallaki. Babu haɗuwar gaba. ka hana ta kulle mutane a waje amma ba ta kula shi nan ko Anibata Anibata ba haka ba zan zabga maka mari in tsinka maka mari tunda kai ba ka da mutunci ni suke tsaya ne ni rage na halima kan fada kwana ana yi wallahi suna ina Kontrol! Sai gida! An haɗa gangan mu. Daga! Gaskiya sun haɗu. To idan bata kula mutane ba uban wa kake so ta kula? ba za ta yi aure ba kake so ta zauna a cikin gida ku zame mun bala'i a cikin eh, gida masu yi magana sun ce ana mun hayaniya akan ta ita ma so kake ta zauna ba zan aure ta ita ba ke jawo mara kunya duka ya akai me akai me zai faru ne rikita rikita da rashin mutuncin fadan daba ya zagaye wasu ƙauyuka guda biyu da suke kashe-kashe da sare-saren junansu a can bangare guda kuma zai yadda yana so ya afka cikin kuskuren nadamar da na sani tage na halima Allah ma ka nuna wahala gaskiya da yarinyar nan wanda ka gura ita dan tana da wani saurayi dan daba ne dan akwai wani ma wanda ya zo wajen ta sai ya cire masa hannu dan haka shawarar da ba wanda ka gura da yarinyar nan sai iya ne an kar an kar an kar ya aka yi tsayo ga ya zama abin da ko ga ba kyau ba ya koyo koyan koyan da yanzu nan wallahi ba jaruman da suke cikin wannan shiri kamal mc ba ibrahim sa'id soja sunusi zangon waka sale tanuku sani tuze sani falanga isiya kulli fatima baby zinat z haɗi da shamsiya yar agadas wannan shiri zai dinga zuwa muku a ƙarƙashin kamfanin nan da ya saba shirya muku fina-finai rijiyar zaki film production labari da kuma tsarawa kamal mc ba wanda ya ɗauki nauyin shirin kamal mc ba mataimakin mai bada umarni sunusi zangon waka da umarnin shirin musa social wannan katafaren shiri zai dinga zuwa muku a youtube channel ɗinmu mai suna kamal mc hausa tv ku hanzarta ku ce ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar kararrawa ta yadda da mun ɗora sabon aikinmu za a dinga sanar muku. yanzu hakan nan da wajen su muke amma fa har yanzu har nuna mu ina cikin farin ciki wanda ban taba yin irin sa hakan ya tabbatar min da gaske kake za mu zauna a ƙarƙashin inuwa ɗaya faɗuwar gaba faɗuwar gaba faɗuwar gaba